إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نجا كيسا أجيء أيضا قوم شاقه مكجيتا روح أبو سورة أريوة مسلاكي a wannan hali malaman da za su zo an kira su wani taro na gaggawa saboda wani Allah matsalolin da ake ciki amma alhamdulillahi al'umma ta zauna har sha ɗaya kuma ta yi la'akari da dalilan nan saboda haka al'ummar musulmi ta zan al'umma ta baki ta taruwa to yau ta zama wato duk al'ummar musulmi da aka kaza a zuwa aikin Allah to kowa zai faru kamar yadda ya nuna a inda muke nuna wannan sai mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah saboda haka ina so in yi muku maraba ko kuwa mai waguna maraba da wannan kira da aka yi domin addinin Allah akwai matsaloli muna ba challenges abinda muka fuskanta a nan inda muke muna da fitowani a kewayenmu muna da matsaloli a mu muna da gawari a mu amma alhamdulillah ta ko'ina addini Allah yana samun ci gaba amma shaidar daga kanka ne da za ka yi shawara ka ce bara in je in shiga al'umma kuma gashi al'umma ta zo ta taru alhamdulillahi saboda aikin Allah ba wajen football ba wajen harkoki ba ba amma saboda inganta abinda muka sa a gaba samun ceto saboda haka ina yi muku maraba kuma ah, muna yi wa malam jafaru maraba da marhabin da zuwan sa saboda abinda zo manna jawabi akai kai Allah ya ba ni ikon amfani da shi Allah ya ba ikon fahimta tukuna sannan amfani da shi Allah ya sa wa al'ummar musulmi alheri Allah ya sa ya zama ara a gare mu ya zama mun kiyaye kanmu da muhallinmu da kewayenmu da garinmu da addininmu da nahiyarmu da ƙasarmu yadda addinin musulunci zai abin to bayan malam jafaru akwai malam amir da a ba wanda bai san su ba saboda haka bayanin su shine zai tabbatar da wannan al'amari saboda haka zan miƙa wa shugaban wannan taro don a ci gaba da abin da ya kawo mu salamu alaikum Allah saka da alkari to kamar da muka gaya muku a baya cewar uban taro Allah ya karo Allah ya kawo shi saboda haka shi ma za mu gayyace shi ya zo ya tuka albarkacin bakinsa kamar da sauran yin wasu sai. a shek na'ibi suleiman wali limamin babban masallaci na umar bin khattab shi ne uban taro na wannan ah, lacca da za a gabatar a yau muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu muwafaka akan abin da za a faɗa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم babban mai mana muhabara a yau da 'yan uwa masu goyon bayan wannan muhabara muhimmiya da kuma ƴaƴanmu da sauran wani Allah ya kasu nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu babu shakka irin wannan taro lokaci-lokaci ba ƙaramin amfani da shi ba Allah ƙur'ani yana cewa bismillahir rahmanir wa zakkir fa inna zikatan qulubina wa zakkir ba wai sani ne ba kai ba a'a da ka sani sai wani abu ya zo ya hau kamar gajimare ya zo bita kan wata ko kan wani haske nufin shi to tuttuna wannan da ake yi wa muminai ne yake faɗakar da su da hakan na bai goyo bayan irin wani taro an kwana biyu wato shi daban yake da karantarwa aji karantarwa aji wani ta za ka samu kana ana karanta maka kana ganewa kana tambaya wannan kuwa motsawa ne kamar motar ce za a motsa injinta ya tashi saboda haka nana muke maraba da irin wannan tsare-tsare a kodayaushe mu kuma kodayaushe wato zirga-zirganmu ba ta kai ta su malam adam ba da sauransu shi kuma tasu bai kai na su yara ba a nan amma zai haka dai ganin irinsu a wurin kai da ganin kuma ‘ya'ya da jikoki waɗansu sai hankali ya kwanta ka ce to kai mai zai hana ka taɓa koyaya saboda haka ne muke daurewa daga waje kaza zuwa waje kaza daga waje kaza waje kaza muna abu nuna wajibi ne mu san me ake yi a duniya da yawa ka ce sami mutum ka ce ka san abu kaza na faruwa ta ce ai ban ba ka zo rediyo sai ce aini wato ba lantarki a gidana kamar ba shi da batir kamar bai san da batir ake jin rediyo ba kuma in ya ji rediyon ba ma zai auna tsakanin kaza da kaza ba mai abokan gaba musulunci suke kulla musulunci duk ba zai damuwa to da haka irin wannan washe shi ke tuna mutane me yasa an faɗa kaza a rediyo mai amerika ta yi mai ingila ta yi mai waye ya yi manya-manyan algungumai za ka auna ka ga inda ko a kaikaice ko kai tsaye wato zai cuce mu ko kai tsaye kamar ake mana a cikin ƙasar najeriya ko kuma a kaikaice a yi wa waɗansu waɗansu za su same mu to ya za mu yi mu kauce to hanyoyin da irin wannan bayanin shi sa mutum ya farka ya kauce wa makirce-makirce irin na turai irin na abokan gaban musulunci ya zai yi gyara in abu ya ɓaci to shi ne amfani irin wannan saboda kan muna maraba da ku muna maraba da suna da adam to dan wannan jawabi zan zan mika zuwa ga mai gudanar da taro assalamu alaikum sai karin bayani da kuma ta da kan abubuwan da ake so a tattauna a kai da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi abu na gaba za mu gabatar da babban malamin shak jafar mahmud adam domin ya gabatar da abubuwan da suka tara mu anan da fatan allah ya masu mafuka allah ya masu jagora malam musulmi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda nake farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu makasudin haɗuwar mu tattaunawa dangane da matsalolin da suke da alaƙa da gabas ta tsakiya kamar yadda ko gani a cikin takaddu da aka liƙe a kofofin masallatai da wurin taruwar jama'a dangane da matashiyar wannan lacca ko ba a ce komai ba magana game da gabas ta tsakiya magana ce da take da alaka da ƙasar falastinu ko birnin kudus ko masjidul aqsa magana ce da ke da alaka da yahudawa larabawa musulmansu da kuma kiristansu magana ce da ta iya zama wa'azi wa'azi wani tarihi tarihi wani abu mai kama da taska ta labarai da waiwaye dangane da al'amuran da suka faru a baya a tarihi da irin waɗanda suke faruwa a yau da waɗanda ake tsammanin faruwarsu a gobe ko jibi Allah hakika magana ce da yin an gada ba a iya mayar da ita ta siyasa tsantsa kamar yadda in an gada ma a iya mayar da ita ta addini ba lallai ba ne mutumin da zai bayar da haske game da gabas ta tsakiya ya zanto malami na addini sannan kuma matsala ce da kafofin watsa labarai suka mayar da ita a tattaunawa ba wata kafar watsa labarai ta turanci ko larabci ko faransanci da za ta yatsa labarai ba sai sai ya zanto daga cikin kanun labaran a yau akwai matsalolin gabas ta tsakiya saboda haka nake ganin magana ce mai faɗin gaske amma zan iyakacin ƙoƙari na in iyakancewa na gaɓoɓin da zan yi magana a kai kuma ina shelanta muku cewa ni ina itirafi da kasawata da gajiyawata da rashin cancanta ta wajen in yi magana game da wannan maudu'in amma abin da ke faruwa shine mako biyu da suka wuce baya a tafsirin Qur'ani da muke gabatarwa a masallacin Beirut Road a ranakun Laraba na kowane mako na yi wata yar magana kankanuwa game da abin da ke faruwa a wannan wuri a yau sai ta sa waɗansu daga cikin 'yan uwa suke tsammanin na isa a bani fage da zan yi latta a kai wanda kuma al'insanu a harafu bi nafsihi min gairihi dan adam ya fi kowa sanin kasawarsa sama da dukkan wani wanda zai bayar da bayani game da shi da haka nike fatan za ku yi mun afuwa da rangwame dangane da tuntuɓe da za a iya samu a cikin wannan lacca kila da waɗansu kurakurai na tarihi da waɗansu matsaloli masu kama da haka bugu da ƙari mutanen da aka haɗa ni mai magana da su da ya kamata a ce mun samu sukunin zama da su don mu raba sasanni da bangarorin wannan latta kowa ya kula da wani bangare ya kyalewa dan uwansa sauran bangarori amma ba a nasarar yin hakan ba da haka sai zan to cikin dukkan maganganun da zan faɗa zan ji tsoron tattauna abin da wani ya shiryo ya faɗa tun da bamu riga mun yi da wajewa ba na cewa kamo can in kama can a cikin irin wannan latta da mutane za su yi fare a kan wanda ya kamata a dukkan inda ake baima ilimi haƙƙinsa kuma ya kasance ana aiki da kwakwalwa wajen tsara lattoci irin waɗannan to ya kasance mutum biyu ko ukun da za su yi magana sun samu wani zama na musamman kafin ranar magana su don saboda gujewa maimai cikin bayanin da za su yi tsakaninsu da juna duk wannan yana faɗa ne kadi kana ma kana abin da duk zai faru da yanzu ya riga ya faru sai dai don gujewa faruwar irin sa a lokaci na gaba gabar magana ta farko gurbin da falastinu take a yau da kuma ɗan takaitaccen tarihi a ina kasar falastinu take menene takaitaccen tarihin wannan kasa falastin ƙasa ce daga cikin kasashen da suke cikin yankin asiya duk bitahdid yankin gabas ta tsakiya tana da iyaka daga arewacinta da kasar Lebanon daga kudancinta ruwa ne daga yamma ta iyaka da kasar Misra kamar yadda daga ta na gabas ta iyaka da kasar Siriya da kuma kasar Jordan kamar yadda kuma ta yi iyaka dai da babban teku daga ɓangaren ta na kudu kasa ce da gurbin da take kai a iya kirga shi a matsayin zuciya a jikin bil'adama haka gurbin da falastini yake da an kwatanta shi da ɓangarorin duniya haka matsayinsa yake kasa ce da take da ɓangarori na yanayin kasa daban-daban akwai manya-manyan duwatsu kamar duwatsu na aljalil da duwatsun nablus da duwatsun karmal da duwatsun da suke da makwabtaka da birnin kudus da duwatsun da ake kira khalil galibinsu duwatsu ne waɗanda suke lullube da itace kwarrakar abin sha'awa yanayin ƙasa ne galibi mai daidaitaccen yanayi sannan tana da ɓangarori da suka shafi fitaddiyar ƙasa wadda babu kwazazzabo a cikinta sannan ba ta da alaƙa da sahara a irin wannan yanki ne ake noma dangin kayan lambu masu tarin yawan gaske. kuma akwai albarkar kasa a wannan sasannin wajen garin su akka da haifa da yafa da wajen zirin gaza ko mu ce garin gaza kuma da haifa da yafa da su akka ɗoriya akan cewa suna da shimfidattiyar kasan da ba ta da duwatsu kuma suna makwabtaka da teku dukkaninsu wuri ne da suna da tashoshin jirgin ruwa wanda ke nuna wuri ne kenan da za a iya yin zirga-zirgar kasuwanci domin akwai shi da fice na jiragen ruwa da ke dauke da haja ta kasuwanci daga ɓangaren arewa a kasar falastin galibi dazuka ne wanda ba su da dautaye masu yawa amma daga nan ne aka samu katon gulbin nan katon gulbin nan da ya keto daga kasar jordan har ya shigo cikin kasar palestine wajen garin sahola da su tabriya amma dangane da mazauna wannan kasa tun a lokaci mai tsawo mazauna wannan ƙasa 'yan kabilar kana'an ne kuma suna zaune ne a ɓangaren ta na yamma nan suka fi mamayewa waɗannan mutane tarihi ya nuna su ne mazauna wannan ƙasa tun shekaru dubu uku kafin haihuwar annabi isa alaihi salam yaren kana'an yare ne da yake da alaƙa da larabci ko kamanceceniya da larabci a da dama daga cikin ɗaiɗaikun kalmominsa shi ya shi ya ma waɗansu masana tarihi suke kiran yaren kana'an da cewa lugatun arabiyyatun kadima luga ce ta larabci irin na da wanda ta ɗan sha bamban da larabcin yau wanda alkur'ani ya sauka da shi amma akwai kamanceceniya mai yawan gaske tsakaninsu da harshen larabci galibi garin su da aka sanya musu suna da yaran su wanda har yanzu suna ansa wannan sunan akwai akkalan garin su babban malamin nan al-imam ibn hajar al-asqalani mai littafin fatihul bari sharhin sahih bukhari akwai garin gazza wanda muke cewa gaza a hausance akwai garin ariha dukan waɗannan asalin garuruwa an sa musu suna ne da yare na harshen kana'an duk da cewa yahudawa a yau suna yunkurin canza sunayen waɗannan garuruwa da yarensu don su nuna asalin garin su yahudawa ne suka taɓa su don su ɓatar da tarihi su da sawun tarihi sai da 'yan na baya idan sun zo ba za su san su ne ne asalin waɗanda suka asasa waɗannan garuruwa ba sannan daga baya sai mutanen da ake kira ibraniyawa suna yare na biyu daga cikin mazauna yankin falastin a yau wanda su kuma ibraniyawa asalinsu daga kasar iraki suke ana danganta tarihin zuwansu da hijirar annabi ibrahim alaihi salam daga wancan yanki na kasar iraki zuwa nan yankin da ake kira al-ardul mubaraka wanda ke da inda Palestine take a yau wanda bayan mutanensa sun yi gurin jefa shi a cikin wuta ubangiji ta'ala ya samar da shi da kaidin su ya umarce shi da yin hijira zuwa can wannan kasa mai albarka a cikin alkur'ani an ambace ta kasa mai albarka kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahu min aktharin wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin lalle mun sai ta annabi Ibrahim alaihi salam shi da annabi Lut mun sa sun yi hijira sun bar kasar Iraki zuwa ga wata kasa mai albarka wato ita ce kasar Palestine malaman tarihi da dama suna danganta zuwan yaren Ibraniya da hijirar annabi Ibrahim zuwa wancan yanki wanda kuma yaren Ibraniya idan mun bi diddigin su daga nan ne inda yahudawa suka bulbulo domin ibraniyancin in an danganta cewa annabi ibrahim da shi ya rinka magana kaga shine mahaifin annabi ishaq wanda annabi ishaq shine mahaifin annabi yaqub annabi yaqub kuma shine kaka na su yahudawa gaba daya dan shine isra'il wanda zurriyar gidanka. family goma sha biyu ake kiransu da suna banu isra'il wanda yahudawa na cikin su kaga asalin su daga kasar iraki ne zuwa wancan yanki kamar da tarihi tun na da ya tabbatar wannan a takaice abin da yake da alaka kenan da ɗan takaitaccen tarihi da yanayin mutane a wancan wuri gabar magana ta biyu sai yadda aka musulunci ya bude wannan yanki na falastin tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama na da rai baradan musulunci da sojoji da annabi ke turawa don kai farmaki zuwa ga inda kafirci yake don yada addinin musulunci sun fara kai koruwa zuwa yankin kasar sham wanda a wancan lokaci na da idan an ce sham ta shafi hatta yankin da falastin din take a yau wanda a wannan lokaci an yi yaƙe-yaƙe a lokacin annabi na da rai kamar yakin da ake kira na daumatul jandal wanda aka shekara ta biyar bayan hijira kamar sariya wato rundunar yakin da annabi baya ciki da aka tura zuwa mu'uta a shekara ta bakwai bayan hijira kamar yakin tabuk wanda manzon Allah da kansa ya shugabanci rundunar da ta kai kora wannan yanki a shekara ta tara bayan hijira sannan daga karshe jaisu usama wanda manzan Allah ya da Usama ibn Zaid ya zama shugaban yakin da zai je kai farmaki a can kafin su kai ga tafiya manzan Allah ya kwanta cutar adali wanda a cikin Allah ya karɓi rayuwarsa amma a lokacin Abubakar Siddiq aka tura wannan runduna Abubakar ya zartar da wannan runduna ta je ta kai farmaki domin buɗe kasar Sham ko domin buɗe wani bangare na yankin da inda Palestine take a yau a lokacin sai Abubakar Siddiq an kai kora amma ba ci nasarar buɗe kasar sham ba ko mu ce daular rumawa bi sifatin amma sai lokacin umar dan khattab lalle lokacin sayyidina abubakar ya tura katuwar runduna wanda ya tura amr ibn al ya zama shine shugaba a can a kwamandan yakin a can kuma an gwamza yaƙe yaƙe daban kamar su ajnadin da fa'al da yarmuk da sauransu daga ƙarshe dai a lokacin halifancin umar ɗan khattab ne aka ci nasarar dirkakar kasar sham aka kuma buɗe baitul maqdis wanda umar ɗan khattab da kansa ya karɓi makullan masallacin nan na al daga hannun babban kiristan da yake hannun a da bayan an tursasa su an ci su da yaƙi an wulakanta su a shekara ta goma sha biyar waɗansu malaman suka ce shekara ta goma sha shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da shekara ta ɗari shida da talatin da takwas a tarihance wato bayan haihuwar annabi Isa alaihi salam yankin Falastin ya zama yanki na musulunci tun lokacin halifancin Umar dan Khattab musulunci ya shiga yankin Falastin ya zama a hannun musulmi kuma a wannan lokaci umar dan khattab ya bayar da doka da aka kori dukkan yahudawa daga wannan yanki ina nufin ɗaiɗaikun yahudawa wanda a wannan lokacin da masu ma minority ne saboda yadda ya san illar yahudu tun wancan lokaci haka tarihi ya ci gaba da kasancewa yankin falastin masjid al-aqsa suna karkashin shugabancin musulmi da gudanarwar musulunci har ya zuwa lokacin da taron kiristoci suka haɗa ƙarfi da karfe don zuwa da kai farmaki ga daular musulunci da ƙoƙarin kwato wani yanki da adda yake ƙarƙashin daular rumawa wanda musulmi suka kwace musamman kuma yankin falastin musamman wajen masjid da aka sa birnin kudus ubangiji ta ya so jarrabar mummunai kiristoci suka zo suka fita fitattaki musulmai a cikin karni na shida suka sake kwace birnin kudus wanda a wannan lokacin suka yi ta'addanci da farna wadda aka kashe ɗaya bayan ɗaya cikin al'ummar musulmi a birnin kudus kaɗai mutum dubu saba'in to bayan shudewar wannan baitul maqdis ta ci gaba da zama a ƙarƙashin gudanarwar kiristoci wani ɗan zamani mai tsawo da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana alƙawarin cewa a dukkan wata shekara ɗari ta tarihin wannan al'umma sai Allah ya turo wa wannan al'umma wanda zai jaddada mata al'amarin addininta a cikin wannan karni na shida bai kai ga shuɗewa ba aka tayar da wani janguwar zo jundun min junudillah wanda shi kadai runduna ce cikin rundunonin Allah da Allah ya so albarkantar duniyar musulunci da shi shine Salahuddin al-Ayyubi wanda ita ce gabar magana ta ta uku Salahuddin al-Ayyubi asalin sunansa Salah ibn Yusuf ibn Najmuddin Ayyub asalin iyayensa daga kasar Armenia ne ɗaya daga cikin yankuna ko kasashen da suka haɗu suka gina tarayyar soviet a da wanda yanzu kasa ce daga cikin kasashen da aka ba su yankin kansu salahuddin ayyubi an haife shi ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin takwas 1138 bayan haihuwar annabi isa alaihi salam ya girma a ƙasar iraki babansa ya rike manya-manyan mukamai alakar mahaifinsa da mulki ta sa ya tashi a gidan sarakuna daga cikin sarakuna na daular fatimiyun wato daular da mutanen shi'awa suka kafa a wancan lokaci wanda ba tarihin ta muke yanzu ba kan cewa ya aka aka kafa ta amma dai wani tsautsayi ya taɓa faruwa ga daular musulunci wanda shi'awa suka kafa daular. salahuddin al-ayyubi ya tashi ya girma a hannun mutumin da ake kira nuruddin wanda yake shine gwamna a kasar sham a wancan lokaci ya koyi ɗabi'u na gari da jarumta a hannunsa aka yi wani juyin juya hali ubangiji subhanahu wata'ala ya danka mulkin hannun sham a hannun salahuddin al-ayyubi wanda a wannan lokaci daular musulunci tana fama da sabani da tashin tashina tsakanin sham da misra da sauran bangarori kusan kowane yanki yana da wani bangare na cin gashin kai baya karban umarni daga babban halifa yana daga cikin aikin da Salahuddin al-Ayyubi yayi kokarin haɗe karfin da ke tsakanin Sham da kuma kasar Misra karkashin shugabanci guda ɗaya da salon karfi guda ɗaya dan ya samu damar yakar abokanan adawar mu na waje kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba shi nasarar haɗe waɗannan bangarori musamman bangaren ƙasar sham da bangaren ƙasar wato musra domin tanadi ya ci nasarar yin hakan a daidai shekara ta ɗari biyar da saba'in bayan hijira wanda ita ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in miladiya ya kafa runduna mai ƙarfin gaske mulkinsa ya bunƙasa bayan ya yi dukkan tanadi da kimtsin da yake so sai ya da kaki yankunan da kiristoci so kwace daga cikin yankunan kasar sham yana kai farmaki gari gari alkarya alkarya ya kama wannan alkarya ya wuce ya kama wannan alkarya ya wuce ya kama wannan alkarya ya wuce har sai da ya je ya zagaye birnin kudus gaba daya aka yi kwana da kwanaki abinci baya shiga baya fita dukkan wani agaji da kiristoci za su samu daga wajen munafukan musulmai irin yan shi'a da kuma sauran dololin kafirci ko yan uwansu daga wani wuri ba sa samu makamansu suka kare abincinsu ya kare suka ce kai ya kamata dai su yi kunar bakin wake duk abin da zai faru ya faru in ma za a mutu a mutu suka fito suka fuskanci musulmai gadan gadan musulmai kuma suka fuskance su gadan gadan aka kashe adadi mai yawan gaske a cikin su aka kama adadi bai yawan gaske kuma a matsayin fursunonin yaƙi har babban malamin tarihin nan ibn al-asir a cikin littafin sa al-kamil fi tarih yake cewa duk wanda ya ga fursunonin yaƙin da aka kama ya ga yawan su sai ya rantsa da Allah musulmi ba su kashe ko da mutum ɗaya ba duk kama su aka yi duk kama arna aka yi duk wanda ya ga adadin gawawwakin arna da aka kashe kuma sai ya rantsa da Allah musulmi ba su kawo fursunan yaƙi ko ɗaya ba duk kashe su suka yi kaga yawan arnan kenan da aka salafu din al-ayyubi yi nasarar kwace birnin kudus ya sake komawa karkashin daular musulunci daular da ake kira daular usmaniyya wadda ubangiji ya rubuta musu dogon numfashi har ya zuwa lokacin da ta zo zamanin zamanin mu na karshe karshe da ta rushe a kasar taki wanda yanzu ba wannan tarihin muke ciki ba amma dai lalle salahuddin ayyubi shine ya sake kwato birnin kudus kuma ubangiji ya ba wannan nasara ne daidai yini na ashirin da bakwai ga watan rajab a shekara ta ɗari biyar da tamanin da uku bayan hijira a daidai wannan lokacin miladiyya tana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da takwas wannan dangane da abin da ya shafi ɗan takaitaccen tarihin falastin da abin da yake da alaƙa da shi sai mu kuma kan gabar magana ta hudu masjid al-aqsa shi kadai a matsayin sa na masallacin qudus don mu gane matsayinsa a wurin mu musulmi kar mu rinka jin ana rikici akan masjidul aqsa mu rinka ganin matsala ce da ta shafi mazauna wannan yanki waɗanda ma iya cewa asalin su ko dai ibraniyun ko kuma kana'aniyun in mun duba tarihin da fi kowanne tsawo cewa su ne mazauna wannan yankin wanda mu yanzu hausawa ne da fulani da bare bare da yarabawa ba mu ba kana'aniyuna bane ba mu ba kuma ibraniyuna bane ba to amma mu san meye masallacin masjidul aqsa alal hakika masjidul aqsa masallaci ne mai matukar muhimmanci a wurin mu musulmi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu zar al Allah ya kare da a gare shi ya tambayi manzon Allah yace wani farkon masallaci ne Allah ya azawa mutane a ban kasa sai manzon Allah yace masjidul haram masallacin makka na biyu wa baitul maqdis da ko masallacin kudus masallaci na biyu kenan sai aka tambaye manzon Allah kan bainahuma a tarihance menene tsawon shekarun da ke tsakanin ginin masallacin makka da masallacin kudus sai manzon Allah ce arba'una aman da shekaru arba'in kadai masallacin makka ya girma masjidul aqsa wajen ginawa a tarihi ka ku masallacin makka farkon masallaci kenan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi bayyana sun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil a ce a takaice masallacin kudus namu ne irin yadda wannan masallacin na Umar bin Al-Khattab da ke kan titin Zaria Road a kanan dabe yake a matsayin namu mu musulmi haka masallacin kudus ma namu ne irin yadda in wani arne ya ce zai zo ya kai farmaki ya keta alfarman masallacin umar bin al-khattab za mu bayar da jininmu wajen kare wannan masallaci haka ya zama wajibi a can gurin mu yi fattakullaha mastata na biyu hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah ce la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a kulle kaya a dauki guzuri a yi tattaki ko balaguro don zuwa a girmama wani wuri sai wurare guda uku wuri na farko almasjidul haram masallacin makka masallacin ka'aba wuri na biyu masallaci wa masjidi da masallaci na wuri na uku wal masjidul aqsa da masallacin kudus ya halatta ka ware kudinka na musamman ka sai ticket ka nemi biza don ka kai ziyara ta musamman zuwa masallacin kudus irin yadda ya halatta kai yi haka din don ka kai ziyara ta musamman don zuwa masallacin makka ko masallacin manzon Allah da ke birnin madina dan hadisi ɗaya ya haɗa su da juna wani hadisi bukhari da muslim suka rubuto ba ma wannan ba mazin ya kusa wuri ne da Allah ya albarka a daura da shi wuri ne da ya zanto hamzatul wasli bainal ardi wa sama tsakanin sama da ƙasa a tafiya mai nisan zango da ba wani matafiyi a duniya da ya taɓa yin ta in banda manzan Allah zango ɗaya yayi a hanyar shine masallacin kudu ita ce tafiyar Isra'i da Mi'raji shi Isra'i din shine ratan tafiyar da ke tsakanin birnin Makka zuwa Masjid al-Aqsa shi Mi'raji din shine daga Masjid al-Aqsa zuwa sama ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba zuwa saman sama zuwa inda ya rinka jin sarifa a kalamil kadar motsawar kai kawo alƙalin kudura sallallahu alaihi wa sallam Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar dare da bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya a wani yanki na dare daga masallacin makka zuwa ga almasjid al-aqsa masallacin qudus allazi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka daura da shi inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga masallacin qudus a qur'anance masallacin qudus a hadisance a islamance masallaci ne namu domin shine na nabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa kudus kan buraka aka yi tafiyar wata dangin dabba ce da aka ɗauki manzan Allah a kai nisanta ne idan ta daga kafarta inda za ta ajiye iyakacin inda idan ta ya hango za ta ajiye in ta ki dagawa iyakacin inda ido ya hango za ta ajiye to ko da ganinta a ce daidai yake da ganin madaidaicin mutum daga cikin mu kaga madaidaicin mutum daga cikin mu kila zai iya hango abu kilomita biyu ko uku a gabansa a lokacin da babu azo babu dubu babu dubu dare ba kaza to a ce idan ka daga kafa sai kilomita biyu ka ajiye ka sake daga sai kilomita biyu ai kaga tafiyar mai yawa daga can gurin kuma aikin buraka ya kare daga nan zuwa sama mi'raj kenan a takaice dai kun ji masallacin kudus kun ji matsayinsa gabar magana ta biyar cikin malamin tafsiri sun samu kansu a ciki shin annabawa ne su ko ba annabawa bane ba zance mafi inganci su ba annabawa bane ba shi annabi Yusuf din shi kadai ne annabi amma dukkan dangin nasa sha daya babu annabi cikin su su yahudu suna dangantuwa zuwa ga yahuda wanda shine babban dan annabi yaqub ya yake ga annabi Yusuf alaihi salam li abdin sallam ina fatan kun bayyana wato kenan ga kenan bayan annabi yaqub ya hijira a can tare da ya'yansa da yahuda din nan a sai asalin yahudawan sun tafi ne gaba daya a misra tunda ana danganta su zuwa gawa yahuda wanda kuma baban sa ya hijira da su zuwa kasar misra a nan suka yi hijira suka ci gaba da zama zamani mai tsawo har ya zuwa lokacin da Allah ya turo annabi Yusuf a annabi Musa alaihi salam zuwa ga fir'auna da wani bangare na banu isra'ilawa to su banu isra'ila din wanda suke dangantuwa zuwa ga gidan yaqub sun zanto mai nawarati ne a kasar misra su yan kadan ne tsirarru ne in an kwatanta su da yan asalin kasar kiftawa kasancewar su tsirarru kuma kasancewar dangantaka su da gidan annabta ta tun da can shi yasa kiftawa masu addinin bautar fir'auna suka rinka azabtar da su suka rinka bautar da su suka rinka wahalar da su na abna'ahum wa yasahyuna nisa'ahum haka suka rinka yi musu har yanzu a lokacin da Allah ya turo annabi Musa alaihi salam da zo zuwa ga Fir'auna Fir'auna bai ansa kiransa ba daga cikin mutanen Isra'ila suka yi imani da shi cikin mutanen Fir'auna kibda ƴan kadan da suka yi imani da shi su ne masu sihirin da bai to daga gari gari wanda suka zo don a yi irkule a yau muzina a gaban fadar fir'auna a karshe annabi Musa alaihi salatu ya nasara a kansu suka fadar cikin suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun fir'auna ya yi musu alkawarin kisa da cewa zai karkace su duk da haka ba su razana ba suka ce abadan ba za su janye ba inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahakuma alaihi min sur wallahu khairun wa abqa zuwa gaci daga baya da tura ta kai bango Allah ya umarci annabi Musa alaihi ya ɗauki wanda suka yi imani da shi cikin bani Isra'ilawa da sauran waɗanda ma ba su din ba yayi hijira da su ya fita ya bar gari ya gudu suka fita suka yi hijira suka fice daga ƙasar Misra suka kama hanyar ƙasar Filistin suka je zuwa bakin gabar teku sun je gabar teku ba jirgin ruwan da zai haye baya kuma ga fir'auna ya riga ya hango su mutanen annabi Musa suka samu kansu cikin damuwa da halin kakani yi dan ga su sun hango jama'ar fir'auna ga su kuma gaban su kogi ne bayan abokin adawa gaba kogi ko babu kwale-kwalen hayewa falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma iya rabbi fayahdin fa haina ila Musa an nadrib bi asaka al-bahr Fakana kana kullu firkin ka tawd azim ubangiji ta ala ya hayar da su teku suka ci gaba da tafiya to bayan hare wasu teku kafin su fara safan kasar Filistin suka zo suka yi ta kangarewa annabi Musa alaihi salam dangi na kangarewa daban-daban sun wuce sun samu waɗansu mutane suna bautar gumaka suka ce da annabi Musa idda allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi Musa ya tafi dan munajati da ubangiji kuma sun zo sun ɗauki ɗan mariki suna bautata masa kangarewa dai da nau'i na ta'annuci suka yi a nan Musa alaihi salam karshe dai Allah ya jarrabe su da ɗimuwa a yankin Sina inda suka yi ɗimuwa tsawon shekaru arba'in suna tafiya sun kasa gane gari arba'in sanatan yatihuna fil ard har annabi Musa alaihi salam Allah ya karɓi rayuwarsa da karfe da Allah ya so fitar da su Yusha ibn Nun ya zanto cewa shi ya ci gaba da jagorantar su yaci nasara Allah madaukakin sarki ya ansa addu'arsa aka yaye musu timo da suke ciki suka fita daga wannan timuwa suka je baitul maqdis a daidai wannan lokaci shekara tana dubu daya da dari daya da tamanin da shida kafin haihuwar annabi isa alaihi salam suka je koma suna matsayin tsiraru baki a yankin da kana'anawa ne suke zaune waɗanda muka ambaci ɗan ɓangaren tarihin su a dazu kuma ba dukan su ne ba a can ba waɗansu ma sun tafi waɗansu yankunan daban-daban don saboda kangarewar da suka rinka yi din nan suka rinka wa annabi Musa da cewa ya musu ja Allah na ilahan kama lahum aliha lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra lan nasbira ala ta'amin wahid wannan kangarewar da sun rinka yi sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su da rarraba tsakaninsu da juna kuma ya sa su suka rinka zama can da can ya rarraba su a cikin duniya ba su samu daula wadda za ta haɗe su ba Allah ya yi haka ne don yi musu kuba da haka yake a cikin suratul arab wa na fil ardi umama sai muka yanka su gida gida kashi kashi a cikin kasa ba mu ba su dama sun kafa daula guda ɗaya ba ta su ta kansu dan saboda illar su dan saboda barnar su minhum salihuna ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون tabbata a cikinsu akwai salihai amma ba su da yawa daga cikinsu akwai koma bayan haka inji Allah kamar da yake minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun mu'minin cikin su kullum yan kadan ne lalatattun yahudu su suka fi yawa har suna sawa a mantawa ma a cikinsu akwai mu'mini da haka dai a takaita wannan shine tarihin komawar su zuwa kan su yahudi kenan me yasa ake su da suna yahud ko dai ya zanto cewa an kira su da suna yahud dan danganta su zuwa ga shi yahuda ko yahuda kamar da muka yi bayani da haka waɗansu malaman suka ce waɗansu suka ce a'a an ce musu yahud daga lafazin alhawadatu ne wanda lafazin alhawadatu yana nufin almawadda limawaddati ba'dihim ba'da saboda mutane ne masu bala'in kabilanci sashin suna son saki duk barnar da dan uwanka zai yi ya kangare ma Allah ya kangare wa annabawa ya yi duk komai ba za ka rabu da shi ba naka naka ne baka jefar da kuma duk salahar da wani zai matakar ba naka bane kuma babu ruwan ka shi to shi sa kiran su yahud min alhawada wato tsananin begen yan uwansu ko kaunar yan uwa irin kauna ta banza ko da kuwa kan saban Allah ne wadansu suka ce a lafazin wannan na al-yahud daga faɗin su ne inna huduna ilaik lokacin da aka halakar da wadansu daga cikinsu mutum saba'in ɗin nan da aka sa tsawa ta dirkake su da suka ce ba za su yi imani da Allah ba sai sun ganci tsawa ta dirkake su sai sauran suka ce inna huduna ilaik ya Allah mun tuba wato lafazin al-yahud kamar tubabbu waɗanda suka tuba bayan sun ga ukuba ta fara sauka akan su waɗansu malaman suka ce lafazin al-yahud yana da alaka ne da at tahawwud in imam abu amr bin al-ala ɗaya daga cikin qurra'u saba din nan ko malamin lugha ne yace daga at tahawwud ne menene at tahawwud at-taharruk wato in suna karatun littafin su suna ta yin haka wajen karatu at tahawwud din kenan jijjiga jiki idan ana karatu ko yanzu aka nuna su a talabijin suna karatun a tauraya suke haka suke to wannan shine at tahawwud yahudancin kenan shi yasa wani marubuci daga cikin malaman musulunci na yau yake cewa yana daga bidoyi wajen karatun alkur'ani yin karatun qur'ani ana haka saboda kamance sai ne ne da <laughs> saboda kamance sai ne da yahudu to ba mu sani ba wallahi alam gaskiya kan da za a daina zai fi amma galibi mutane mu kila su suna yin haka ne dan me nishadi ko karsashi to amma dai amma dai gabar magana ta shida wani bangare daga cikin sufofin yahudawa dan ku san suwaye yahudin da ake faɗa muku a CNN a kafofin watsa labarai a BBC da dukkan wasu kafofin watsa labarai yahudu mutane ne masu yawan kafirce ma Allah fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah yawan kafirce ma ubangiji yahudu mutane ne masu munanan ladabi da ubangiji suka ce Allah ma talakka ne ba da wadata لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وسكت الله فلك رسول مودك سكت الله مروتيني وقالت اليهود يد الله مغلولة التي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء abu na farko kenan abu na biyu kisan annabawa a tarihin yahudu bakin tarihi ne sun mu'amalanci annabawa mummunar mu'amala hatta ta kisa ubangiji ya yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun tarihi ya nuna sun kashe annabi zakariya sun kashe ya haya, sun yi kokarin kashe annabi isa ubangiji ta'ala ya tsamar da shi kaga mummunan ladabi tsakaninsu da ubangiji ga shi na biyu mummunan ladabi tsakaninsu da annabawan Allah abu na uku daga cikin sufofin su istihza'i da izgili daukan annabi abokin wasa abokin wargi irin yadda mutum zai je gandun daji ya ga biri yayi dariya irin irin yadda yahudawa suke mu'amalantar annabawan su kenan ka duba irin magana da suka rinka fadawa annabi Musa ya Musa lan nu'min laka hatta nara Allah jahra lan nasbira ala ala min wahid annabi Musa suka fuskanta fa da wannan magana lan nasbir ala ta'amin wahid lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara suka zo suka yi sabo aka ce su yanka dabba dan a nuna musu waye ya bayyana ya aikata da wannan sabon annabi Musa ya ce Allah ya ce ku yanka saniya suka ce a tattaku duna huzwa wasa kake mana قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين karshe suka ce to roƙa mana bayyana mana wace irin wace irin saniya ce ita innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalika fa fa'alu ma tumadu suka ce mun ji an ce tsakatsakiya ita ba budurwa ba ba kuma guzuma ba tsakatsakiyar saniya to bayyana mana ma launuha ya launin ta innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launaha tasurru an-nazirin mun ji an ce rawayan saniya tafida rawayan saniya kan zata wahalar samu faqi'un launaha tasurru an bayyana mana da mahi yaya take ana aiki da ita ko ba aiki a gida take ana ciyar da ita an ɗaure ta ko zuwa take kiwo innahu yaqulu innaha baqaratun tusiru al-ardh wa la tusqi al-ardh musallamatun la shayka fiha kaga duk wannan izgili ne da rashin kunya da rashin mutunci da tsiyataku da suke yi tsakanin su da annabawan Allah abu na uku itikadin su cewa annabi Isa alaihi salam dan ne haka suke itikadi an gane ko abin da nassin alqur'ani ya tabbatar kenan wa qaulihim ala maryama buhtanan azima buhtan da suka kike lawa maryam me buhtan din ta zo da ta suka ce ya ukuta haruna ma kana abuki ra sau'in wa ma kana ummuki badiya suka ta ai mahaifinki abin da mahaifinki ba ba mutumin banza bane mahaifinki ba mazinaciya bace ba don me kika zo da ta abin nufi ke kin yi zina kenan abu na biyar cikin mummunan halin yahudu da'awar su cewa sun kashe annabi isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah Allah ya kare ta su cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yatina na hudu na biyu na shi da biyar a na shi da kai yawan zalunci da kuma saddu an sabilillahi Allah ce fa bi zunumin allazina hadu حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا wato suna yawan hana mutane bin tafarkin ubangiji suna yawan zalunci abu na bakwai cin riba ta masifa a wurin yahudu shi yahudu a wurin riba na kiya ta mai dan karen zaki wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu abu na takwas cin dukiyar mutane ta hanyar kwace ta hanyar bashi da ruwa ta hanyar kowane irin abu واكلهم اموال الناس بالباطل ابو نترى في الرشوة لولا ينهاهم الربانيون والاهبار عن قولهم الاثم واكلهم السهد السهد في ليسن كتور واجنا اتر سوا ابو نغوما كيف شو الزوتيا او اليهود با ايماني باب توسعي باب رحمة الله كيف بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية من سن يوم سزكا تاكي كسسو ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون كيف شوى الزوتي كده حتى زوتي دك يد ya تولي واد turewa ليوا يا ya fi اذا idan an kwatanta da zuciyar to mai irin wannan zuciya za a yi tausayin bil adama shi yasa kake ganin yaro dan shekara goma da dutse a hannu za a nuno maka talabijin tana kallo da yahuda yana bin da helicopter yana jiho masa ban daga sama dutse a hannun yaro dan shekara goma da yahuda na bin shi da tankar yaki yana bin da jirgin sama mai dara angulu yana jefa masa ban a kansa yana harbin shi da bindiga a tsakar saboda zukatan suke kasa sun zukata ne abu ne ta daya warware alkawali duk yadda sai alkawali da yahuda aikin banza ta yi duk tattaunawar da ake yi an tattauna akan david a da can yanzu an sake tattauna akan david an tattauna a sharmu an tattauna a oslo an tattauna a washington an tattauna a madrid an tattauna a ina ne an tattauna a alkahira duk alkawalin da za ku yi da yahudawa wai yarjejeniyar zaman lafiya aikin banza ne rubutu ne kai akan ruwa ba zai tabbata ba da nassin alkur'ani mai girma ubangiji yake fa bima naqadhim misaqahum saboda bala'in warware alkawalin su sai muka la'ance su saboda yawan warware alkawalin su kuma Allah ce Allah zai na ahatta minhum thumma yanquduna adahum fi kulli marra su ne wanda ka kulla alkawali da su amma sai su warware alkawalin a koyaushe yayin da kuke alkawali da yahudi cewa za mu tsaje ta wuta daidai yake da kunya alkawali za ku ci gaba da kaiwa juna hari a wajensa kamar yadda wani ke cewa halafar da na Allah ta kuna wata an ha halafar da na Allah ta fi alkawali duniya yi mana ba za ta saba mana alkawali ba amma kai ka ce alkawali ta dama za ta saba ne to haka yahudu suke in yi an yi alkawali ba za a yi yaki ba daidai yake da an yi alkawali cewa a ci gaba da yaki a wurinsu ba ta girmama alkawali inda siyasar arfat sun yarda da waɗannan ayoyin da ba su bata kan su lokaci ba inda su mubarak sun yarda da wannan ayoyin da ba su bata kan su lokaci ba allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra wa hum la yatakun kai alqawli da su su warware koyaushe su ba su da takawa ba su jin tsoron ubangiji abu na sha biyu cikin sufofin su alkhiyana ha'inci ubangiji ya ce da manzon Allah wala tazalu tattali wa ala kha'inatin minhum ba za ka gufe ba kana ganin ha'inci a wurin da dama daga cikin yahudawa illa qalilan minhum sai yan kadan sai yan kadan abu na sha uku da'awar su cewa su wayan Allah ne su masoyan Allah ne su ne wai selected people of the god sha'abullahi al-mukhtar wa qalat al-yahud an nasara nahnu abna'u allahi wa ahibba'u haka saboda dan rashin kunya da rashin mutunci abu na goma sha hudu da a wasu cewa aljannan mata su ce ba mai shiga sai su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara abu na goma sha biyar da a wasu cewa duk kafircin da suka yi wuta ba za su shafe su ba sai yan kwanaki wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda abu na goma sha shida yadda suke ji a jika cewa in sun ci kuɗinka sun ci kuɗina sun zubar da jininka sun zubar da jinina dukkan wani mutum ba ba yahude ba wanda za su ci kuɗinsa ko su zubar da jininsa to sun ci banza ba za a yi hisabi ba ranar tashin kiyama zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil suka ce mu babu wani bibita da za a yi mana akan dukiyar ummiyuna wai idan sun ce ummiyuna suna nufin gama gari gama gari shine duk wanda ba bai hude ba daidai da turawan amerika da turawan ingila da na faransa da dukkan inda wani jinsi yake wanda ba yahude ba a wurin ba yahude gama gari ne an halicce shi ne don ya zama bawan yahudawa haka itikadin su yake da suke karantar da kansu da yayansu laifin alaina fil ummiyin sabi abu na goma sha bakwai jirkita maganar Allah yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yuharrifuna al-kalima bai yi wa yaquluna sami'na wa na. واسمع غير مسمع ورائنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون فما ننكا ذات يددك فما ننكو ذات أمن سيدكو bayan su da kansu ma sun ji maganan Allah sun jirgita sai kai magana ka ce ba za su jirgita ta ba mutumin da ya jirgita maganar ubangiji sai ya jirgita ta wannan dangin siffofi goma sha bakwai din nan kaɗan ne daga cikin siffofin yahudawa cikin qur'ani da hadisi wanne ne wanda ba ku gani ba a yau wanne ne wanda ba ku da abin da zai gaskata muku shi daga mako ɗaya zuwa yau kadai ba wai a tarihin yahudu mai tsawo daga mako ɗaya zuwa yau da haka ku sani cewa duk wanda zai kulla wani yarjejeniya da yahudawa da wa zai kafa gabar magana ta bakwai to ba irin ta ba duk bugun mu shiga cikin matsalolin Allah ne ta daular Isra'ila yau alal hakika wannan inda za a bari nan gaba a tsara a samu wani babban malami da mai bibitan abubuwa ko masana siyasar duniyar yau irin su baban mu Sheikh Nabi Sulaiman Wali inda za a ba su dama kawai akar muka lahu <laughs> kawai a yi warwara yaya aka yi aka kafa Isra'ila wallahi sai kai kuka wata irin gudunmawa Ingila ta bayar don ba wanda ya taimaka ya shuka Isra'ila a kasar da take yanzu wurin Falastin din nan sai sai Ingila Amerika ita daga baya goyon baya ne sai kawai amma taimakon farko Ingila daga nan sai Faransa daga nan sai Rasha Amerika yanzu ne sai uwa da makarfiya to me yasa Amerika ta uwa da makarfiya wani irin taruka aka yi wani irin yaudara aka yi wa musulmi wani irin farmaki aka yi wa musulmi yaya aka yi shin a wannan lokaci akwai wani yunkuri ko ya babu shi ko wani yunkuri ba duk wannan ba mu da wani abin da za mu iya yi a yanzu akan wannan bayan lokaci ya riga ya kure mana dinnan tsakani da Allah sai dai in bar wannan kila daga cikin waɗanda za su zo nan gaba za su iya abin nan amma dai mu sani cewa kafa daular Isra'ila ya wuce da zango ɗai har guda shida zangon farko da kuma zango na shida na ƙarshe lokacin da aka kafa ta dai suka faɗin a shekarar 1948 kenan wanda shine kafuwar ta ɗin amma yunkurin ya faro asali tun daga shekarar 1870 dubu musamman zangon farko dubu ɗaya miladiya zuwa dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai wannan ka iya cewa zangon farko kenan wani irin makirci aka yi tunda a wannan lokaci yankin yana karkashin daular musulunci ta usmaniya alal hakika yunkurin da turawa suka a wannan lokaci jefawa musulmi gaba ta kabilanci tunatar da su bambanci da ke tsakanin kurdawa da larabawa turkawa da larabawa albaniyawa da larabawa ƙoƙarin janye waɗannan mutanen daga cikin ƙarƙashin daular musulunci ta usmaniya shine zangon farko makirkin farko da turawa suka fara yi turawan faransa da turawan ingilishi a wannan lokacin daular Usmaniyya daga cikin sojojin da ba alfahari da su ai hakika tana alfahari da turkawa saboda zarata ne amma ba su ne suka zanto kan da garki ko kuma ka ce suka zanto wato a wani irin kariya da garkuwa ga daular musulunci da zai kare farmakin da za a kawo mata daga turai ta gabas ba turkawa ba ne ba waɗanda suka fi kowa wannan yunkurin ba kaman albeniyawa mutanen albeniya din nan da kurdawa da muke ji zarata ne mayaka ne kuma dukkanin su musulmi ne to ta aka yi kokarin a nuna musu cewa dan me za a danne ku ko aikin ku ku kare kar a kawo wa daular farmaki amma mukamai suna hannun turkawa turkawa larabawa ma aka ziga su ko ne yan dangi annabin ma da yaran ku yazo qur'ani ma da yaren ku yazo dan me za a ce turkawa ne suke shugabancin daular haka turawa suka yi kokarin yi suka tada nuna wutar kabilanci tsakanin musulmi shi yasa sai wancan bangare ya bangare ya ce kawai shi ya ware daga daular musulunci ya kafa yankinsa albaniyawa su bangare waye ya bangare waye ya bangare da suka ga bangarewa kowa ya bangare kuma sai turawa suka rinka bin su dai dai sai daga bangare kuma sai turawa su haɗiye ka sai su masa mulkin mallaka sai je samu wancan su haɗiye sai masa mulkin mallaka samu wancan su haɗiye sai masa mulkin mallaka to kudus saboda matsayin zula ƙasa wanda muka bayyana musulmai ba za su iya sukin gaggawa ba sai ingila sai ma kirki an bar yankin kudus an bar yankin falastin ƙarƙashin daular musulunci amma kuma saura da me sai aka yi wata yarjejeniya cewa yahudawan da ke zaune a wajen wanda minority ne da waɗansu ƙananan yarukan da ba musulmi ba sai ingila ta kulla alaka da hulɗatayya tsakanin su da kasuwanci da daular usmaniyya tana da ƙarfin da duk wanda ya zo ya daula a cikinta dole sai ya bi ka'idojin musulunci ko da ba zai shiga musulunci ba amma turawa suka matsanta mata suka matsanta mata matsantawar da har ta yarda da cewa dokoki da ka'idojin musulunci kada su shafi manorati wanda suke zaune a cikin daular musulunci wanda su ba musulmi ba sanan aka fara aka yi ta kirki. ingila ta zo ta buɗe consulate ɗinta na farko a birnin kudus da manufar cewa mashiga ce ta kasuwanci tsakanin yamma da gabashin duniya da wannan manufar ta buɗe amma kuma take taimakawa hijirar yahudawa daga kowane sashi na duniya zuwa wannan yanki na Falastin karkashin kulawar ita Ingila a wannan lokaci na shekarar 1870 gaba ɗaya population ɗin yahudu a yankin palestine mutum dubu tara ne da ɗari bakwai duka yahudawa mazansu da matansu da ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunninsu dubu tara da ɗari bakwai amma kafin a zo 1948 sai da ya kasance sun samman miliyan ɗaya da wani abu saboda ana ta taimakawa hijirarsu daga kasashen turai su zo nan gurin abin da sa wurin yana da muhimmanci a wurin ingila ba ta so ta saki ya fada hannun musulmi amma da hujjar ita ce take mallakar wajen kuma tana mallakar musulmi da kirista da yahudawa sai ta biya kowanne inda suka fi yawa wani bangare ne cin gashin kai amma ita take mallakar duka sai ta tara makaman yaki da hujjar kare kanta da ingila ta tashi kirki da za ta fita dukkan makaman nan sai ta bayar a hannun yahudawa sai ta fita ko ke babu yahudawa suka yi ta bin musulmi suna kashewa da tariha tariha da kwanakin wata da shekaru da komai da taruka da aka yi ta yi da yunkuri da larabawa suka yi ta yi da kasashen musulmai kamar yadda na faɗa wannan tarihi ba zai iya ba mu dama ba amma mu tsallake wannan falastin a isra'il ta riga ta kafu kafuwar take da wuya ba ta yi awa ashirin da hudu ba da kafuwa kwana da yini ba sai da america ta yadda da ita sai itirafi da ita sai recommending din ingila ta yadda faransa ta yadda wanda wannan ya tayar wa musulmi hankali kwarai da gaske sai ta samun dangin karfafawa daga wurin abin nan daga nan gurin kuma aka yi ta karfafa hijirar yahudawa da Allah ya daidaita su a kasashe daban-daban waɗansu a amerika waɗansu a ingila waɗansu a ina ne aka yi ta yi hijirar su zuwa can gurin dama Allah ce ka ta nahun fil ardi yanzu suna kokarin tara su wuri guda kuma har yau hijiran nan tana cigaba a gabar magana ta takwas da nake so in ce da mu babban abin da ya fi komai matsala irin yadda amerika take karfafa isra'il duk wanda ya ga jawabai na karshe karshen nan da 'yan takarar neman shugabancin amerika suka yi algo da kuma jeb bush takarar da suka yi wajen yakin neman zaɓe da aka nuno su a kafar watsa labarai wai yana daga cikin abin da kowa yake so ya fi ɗan uwansa magana ce ta Jeb Bush yana cewa na fi ka goyon bayan Yahudu algo yana cewa ni ne na fi ka dama cikin su wai akwai ga wani na goyon bayan Laraba ko musulmi babu A yadda za ka yi ka zaɓe a Amerika ka yadda Yahudanci zai fi gaba da ɗorewa. lalle ne na fi ka yadda da yahudawa lalle ne na fi ka goyon bayan isra'ila wancan yana cewa ƙarya kake na fi ka goyon bayan isra'ila da shi yake yake neman zaɓe a amerika don ka gane faɗin karfin kuma dukkan wata kimiyya ta kirar makami da za a binciko a amerika kafin amerikawa su amfana da ita sai isra'il ta amfana da ita saboda tun lokacin da kammala yakin duniya na biyu a 1945 yahudawa makirkin da suka amerika mamaye bangarori guda uku bangare na farko bangaren media kafar watsa labarai su ne za su sarrafa ta sai abin da suka ga dama za a faɗa a ta labari a canja tarihi a yi ƙarya a faɗa don saboda sun ce ta nan ne ake siyaga ake ƙirar kwakwalwar ɗan adam masana'anta ce ta tunani na ɗan adam a nan za ka san'anta wa ɗan adam irin tunanin da kake so yi kafar watsa labarai ka ba shi hoton duniya a irin yadda kake so black and white ko color one yadda ka ga dama baki ka ce a fari ne fari ka ce baki ne kirin in kana da kafar watsa labarai abu na biyu bankuna ya to dukkan bankuna suna hannu da bayar da rance da ruwa a bakulance na dala miliyan goma amma ba za ku fara biya ba kunin da shekaru ashirin masu zuwa daga nan zuwa shekara ashirin ruwa kuke ta bayarwa in kun ce za ku biya yau za a ce ba yadda ba na uku academy bangaren university da dakunan bincike duk suna su to wannan ta sa dukkan wani bincike da za a yi da duniyar kimiyya za ta kai gare su sai huda sun fara samu don haka amerika ta haɗa mata ƙarfi kwarai da gaske da'am allamu tanaji dan Allah malaka hukumi dan Allah na roke ka dauki da'am allamu tanaji karfafawa wanda ba ta da iyaka haka America ta rinka yi mata kuma take cikin yi mata a yanzu Amerika ta yi kokarin ta ga cewa a gabas ta tsakiya gaba ɗaya ba mai karfin Isra'il ta ci nasara akan wannan wanda suke da ɗan dama-dama da Egypt kasar misir kenan da iraki da syria egypt an ci nasara a kanta saboda an yi yarjejeniya ba ita ba yakin juna har abada tsakaninta da isra'ila da haka ita ce kasa ta farko da ta fara bawa isra'ila dama ta zo ta kawo jakadanta daga nan gurin sai ita kasar syria makamanta duk technology ne na rasha wanda aka yi amfani da shi tun a yakin duniya na biyu babu wata sabuwar technology da suke da daga nan gudun sai iraki ce take da wani bangare na technology din rasha kuma take da wani bangare na technology din faransa wanda akwai ci gaba wajen kilar makamansu da kilar makamai masu kara dangi to ta aka yi makirci aka yi mata dabara aka ziga saddam cewa idan su ga dama wannan kasashen larabawan irin su kuwait irin suka sa duk za ka ma mai su zanto karkashin ka Kuwait jama'ar Kuwait fa gaba daya ba su fi mutanen fage sabon gari ba mutum dubu ɗari takwas ne gaba ɗayan Kuwait ko kuma daula ce ƙasa ce ko miliyan ɗaya ba su gaba dubu ɗari takwas na tabbatar ko tsakanin fage sabon gari an fi miliyan ɗaya wai amma ƙasa ce wai kuma tana da sarki da ministoci da shugabai da sauransu to sai suka ji gari cewa idan ka mamaye waɗannan za ka samu fetur ga ƙarfin da kake da shi da yake wawa ne bai sani ba shigo ba yake suka yi masa sai je ya kai farmaki da umarnin su ne su kuma so suke su samu hujja na siyake shi yana kai farmaki sai suka ce fita ba mu yarda ba shi kuma sai ɗauka siyasa ce suna cewa fita yana cewa ba za a fita din ba fita ba za a fita din ba za fa su yi muku sojojin kamance ba a yadda ba ba za a fita din ba har suka samu hujja suka yi jinkirin kai masa farmaki sai da suka samu goyon bayan mafi yawancin kasashen larabawa musamman na yankin kasashen gal suka yadda suka ba da kuɗinsu duk harsashi ɗaya da za a harba a kashe sojan iraki saudiya da kowai ne za su biya suka bayar da kuɗinsu da kansu aka ragargaza makaman iraki aka lalata su don shi kadai ne daular da take barazana ga Isra'il kuma aka karfafa Isra'il don aka kara bata makamai Isra'ila tana da makami na nukiliya ba wata kasa ta Larabawa da take da shi har yau kuma ta riga ta tsana bama bamanta wanda kawai kotun din za a danna su tashi daya ya kalli birnin Baghdad daya ya kalli Damascus kasan Syria kenan daya ya kalli Tehran a Iran kenan daya ya kalli Alkahira amma ba birnin ba babban dam din na Aswan dam wanda shine rayuwar Misir gaba ɗaya dan nan ne aka kare ruwan da ake noma da shi idan yau aka fasa wannan dam din ruwa kawai zai cinye Alkahira a Alkahira kuwa mutane da ke raye mutum miliyan goma sha biyar wannan da daddare kenan karfe goma zuwa shida na safe amma daga shida na safe zuwa karfe shida na yamma adadin population din da ke cikin alkahara za su kai miliyan goma sha takwas ma'ana miliyan uku kauyawa suna shigowa noma leburanci kasuwanci kafin su fita ma'ana idan aka karya wannan dam damɗin ruwa zai zo ya mamaye adadin wannan miliyoyin ba daya a cikin abin da bai wuce awa ɗaya ba larabawan sun san haka amerika ta san haka ingila ta san haka yayin da su ba su da wani mukami da za a iya harba daga wata kasa ta larabawa ya sauka a tel aviv babu shi to kungiyar kwatan yancin palestine kungiyar kasashen larabawa da suke taro a yanzu haka a birnin alkahira kungiyar kwatan yancin palestine ba abin da za ta yi ni zan iya rantsuwa kuma na san kafara ba za ta kama ni ba yunkurin da kungiyar samari musulmi yan kaskas ta yi daga lokacin kafota zuwa yau kungiyar fatan yancin falastin ba ta yi kashi goma cikin ɗari ɗinsa ba ni zan iya rantsuwa yunkurin da jama'atu jididin islami ta da ya kafa ta zuwa yau zan rantse cewa kungiyar kwatan yancin falastin ta yasar assad ba ta yi kashi goma cikin ɗari ɗinsa ba duk abin da suka yi siyasa ce labarai ne kuma ƙarya ne kuma ku ci gaba da fahimta karya ne yaudara ce farko dai kungiya ce da musulmai da kiristoci da ciki yasir arfad musulmi dr hanan asirawi kirista ce matar yasir arfad ba yahudiya ce kuma wani abin mamaki yasir arfat din duk abin da ke kwangila yake wa yahudawa su biya ki kwangila yake wa amerika ta biya ki yana da wani mai ba da shawara Mr. Edward Abingon ko Abington ba Amerika ne tsohon consulate ne na America a Isra'il da waɗansu kasashe yanzu ne ba da shawara yake na musamman ga Yasir Arfat kar yadda zai waya zai yi ta'amuli da Isra'ilawa idan an je taro wata irin magana ya kamata ya ringa faɗa ya san irin yadda ake makamar yadda ake magana da Yahudu mai ba da shawara na musamman albashinsa a wata dala dubu sittin da biyu ya linka albashin bill clinton so uku yasir assad ke ya yasir din nan da ya sa wannan kakin da kuke gani ya ce wa ba zai cire ba sai ranar da falastin ta sami yanci duk suna tare da su Daya daga cikin shugabanninsu mustanayif yake cewa mu da isra'ila ba faɗa ba ne na makami faɗa ne na siyasa irin uwaka da ubanka ne na 'yan siyasa da kansa ya faɗa yace faɗa ne da ake bin hanyoyi na diplomasiyya saboda haka duk wanda yake tsammanin wai akwai wata rana da za mu kai wa isra'ila farmaki ko mu yadda a yake ta kokari yake gara ya daina yace mu mun riga mun yi taro mun zartar a boye tuntuni tun a shekarar 1987 cewa haramun ne ka ɗauki mukami ka fuskanci isra'ila wannan sai na cikin shugabannin kungiyar neman yankin falastinu wallahi idan na ci gaba da karanto mana mujallu da jaridu dukkan su kuma na kasashen larabawa da suke magana akan wannan mutanen za ku yi mamaki wai kun san wani abu yanzu manya-manyan kamfanonin isra'ila abubuwan da suke sana'antawa suke production su. suna aikawa da shi zuwa ga ƙasa ɗaya har goma sha biyu ta larabawa ba su da wanda yake musu ciniki irin larabawa kuma kashi sittin da biyar cikin ɗari na abin da kamfanonin isra'ila ke sana'antawa na tufafi ko madara ko singam ko wani abu haka ko safa ko takalmi daga isra'ila yake zuwa ko kamfanonin isra'ilawa amma sai a sahu sai a ce daga japan a buga made in japan dan kada talakawan shugabannin larabawa su gane su tayar musu da boli sai a canja a ce made in ingila a isra'ila kuma aka yi kuma isra'ilawan da kansu suke faɗa suka ce ba su da wata kasuwa mai riba irin a kallar larabawa kuma da kansu yahuda suka ce in kana son lebura mai araha a duniya ya suka ce ka tafi musula <laughs> musulmi kenan lebura mai araha a duniya kenan ba ka bar mutumin musula ce ka kawo su ya maka leburanci ce in ka ga dama kuma ya tara kuɗi kafin ya tafi gida kuma ka kashe shi yace in ka kashe shi kuma a madadinka ka binne shi sai ka ɗauki gawarsa sai ka kai wa ɗalibai masu karanta medicine su koyi yadda ake fiɗa a jikinsa da yadda ake daken sasannin jikin ɗan adam wallahi duk wannan rubutattu ne a cikin majallu da kafofin watsa labarai na larabawan da na musulunci wanda wannan wani sashi ne na taho da shi amma ba zai iya karantawa ba saboda babu lokaci kuma wannan kungiya ta kasashen larabawa ƙarya suke ba abin da za su yi ba suna taro ba musura sun gama taron yanzu sun shiga cewa ya za su fitar da communique din awa ɗaya mai zuwa ko kuma kila yanzu din nan bayan na fito daga gida bayan muna nan yanzu kila sun sanar da takardar bayan taron amma dukkan yan jaridan su na kasar larabawa sun yadda takardar bayan taron ba maganar dama za a yaki isra'ila a ciki babu wannan maganar ba magana cewa za a yanke hulka ta diplomasiya da isra'ila ba zai yiwu ba ba maganar cewa waɗanda suke da jakadu za su janye daga isra'ila su kurin isra'ila duk babu wannan a ciki abinda ake tsammanin takardar taron za ta kursa za a wa isra'ila abu na farko kenan abu na biyu da ake tsammanin zai faru za a kare kuɗi a baiwa falastinawa su taimaki kansu da kansu amma cikin abin da za a ba su banda makami sai dai a ba su kuɗi ko magani a yadda idan isra'ila ta harbi dan falastini da harsashi to a ɗauko shi daga kudus a kawo shi birnin alkahira mubarak ya yadda za a cire masa harsashin a ba shi magani kyauta idan ya so kafin a ɗauko shi wajen awa uku ko hudu ko biyar in ya mutu a hanya to kuma wannan a faɗa a kafar watsa labarai a ce ba kullum tsere ɗaya yau ya yi shahada amma ba maganin ya kan isra'ila kuma za ku ci saboda haka idan kana neman lokaci da musulmai suke cikin kaskanci idan ka ɗauki wannan ka riga ka gama amma ba su amal da muke da shi dan haske na fata da muke da shi bambanci da ke tsakanin gwamnatoci da jama'ar kasa ku fahimci wannan da kyau akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin gwamnatoci da jama'ar ƙasarsu duk kasashen laraba wannan kar ku ɗauka akwai guda ɗaya da suke da jaruntar da za su ce a yaƙi isra'ila babu ita kai ta kai ta kawo a kasashen larabawa ana cire yakin badar da yakin uhudu daga cikin salabus da ake karantar da ɗalibai a sakandare ko jami'o'i saboda an ce idan ba a cire wannan ba Amerika za ta ce ana koyar da ta'addanci a duniya kai ta kai ta kawo a ƙasashen larabawa duk ayar da ta yi magana a kan la'antar yahudu an cire ta daga salabus da ake karantar da ɗalibai saboda wannan zai ci karo da kudurin majalisar ɗinkin duniya da wanzar da zama lafiya a gabas ta tsakiya wanda amerika ke wa duniya shugabanci a kansa duk waɗannan ana cire su to amma ɗaiɗai ƙungiyoyi suna nan suna ta rikici suna ta zanga-zanga da nuna a ba su dama su je su yi ta ɗauwa'i su yaƙi huda wannan an hana su zanga-zanga ta karshe karshen nan da aka yi wadda aka yi ta jiya a birnin sana'a na kasar yaman wadda mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka fito kan titi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka ce a ba su dama su tafi isra'ila a ƙasa ba su dama su tafi sai sun kai su ja duga a tafi an yi a alkahira an yi a jordan an yi a syria an yi a oman amma da wannan mubarak din wallahi la baraka ta fihi da wannan bashar ta din wallahi gairu basharin da wannan wane ne ali abdullah salih na yaman da waye duk ƙarya suke duk ƙarya suke ba guda ɗaya da zai iya fitowa ya cewa isra'ila kaza amma inda abin da yake babu fata samarin gwagwarmaya fa yanzu akwai su ko ina a duniya